للهدى والناس آي النيرات من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات واستلذ القلب فهما وثبات إنه القرآن حيث المعجزات أعوذ بالله mina العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين masu ganinmu da sauraronmu ta wannan shiri na albayinat wanda ake yada shi ta wannan kafa ta afirka tv tare da waɗannan bijiman malamai a dama na akwai dr muhammad nazifi inuwa a haguna akwai dr abdulkadir ismail kabara da kuma ni muhammad aminu ibrahim daurawa za mu ci gaba da kawo wannan bayani da ake dangane ga tadabburi a cikin littafin allah mai girma wanda muna nan a cikin suratul bakara muna kan shafi na goma za mu tashi daga saman shafin auzubillahi minash shaitanir rajim Allah subhanahu wa ta'ala ce innal amanu haƙiƙa waɗanda suka yi imani wallazina hadu da kuma yahudawa wan nasara da kuma nasara wasabi'ina da kuma sabi'awa man amana billahi duk wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da ranar ƙarshe wa amila salihan kuma ya aiki na gari falahum ajaruhum inda rabbihim lalle ladansu ya tabbata a wajen su Allah wala khawfan alaihim babu tsoro a gare su walahum yahzanuna ko ba sa bakin ciki wa iz akhazna mithaqakum kuma ku tuna lokacin da muka riƙe alƙawuranku ko alƙawarinku wa rafa'ana fawqakum at-tur kuma muka daga dutse a burbushinku khuzu ma atainakum bi quwwatin ku riƙi ku karbi abinda muka baku da ƙarfi waskuru ma fihi kuma ku ambata abin da ke cikinsa la'allakum tattakuna don ku sami tsoron Allah thumma tawallaitum min ba'di zalik sannan kuka ba da baya bayan haka falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu in banda falalar Allah a kanku da kuma jin kansa lakuntum min alkhasirina da kun tabbata cikin taɓaɓɓu walaqad alimtum allazina atadaw minkum fi sabti haƙiƙa kuma kun san waɗanda suka ƙetare iyaka daga cikinku wajen yin su na asabar faƙulna lahum muka ce da su kunu ƙiradatan ku kasance birrai khasi'ina ƙasƙantattu a baban nisantawa falja'alna ha na kalin lima bai ne ha muka sanya ta wannan ukuba ko wannan alƙarya ta zamo izina ga abin da ke gaba gare ta wa ma khalfaha da abin da ke bayanta moizatan lil da kuma jan kunne da gargaɗi ga masu tsoron Allah wannan shine kashi na farko na abin da wannan shafi ya kunsa wanda za mu ga bayan Allah subhanahu wata'ala a baya ya mana bayani akan yahudawa da ni'imomi da aka yi musu guda goma sha biyu ko umarni guda goma sha biyu wanda umarni nan goma sha biyu ba wanda ba su karya ba da kuma ni'imomi da Allah ta'ala ya gaya mana ya masu guda goma cikin ni'imomin nan guda goma ba wanda ba su wa butulci ba to sai Allah ta'ala kada a ɗauka cewa kamar ko bayani a kansu kawai ya ƙare to sai Allah ta'ala ya kasa waɗanda suke da alaƙa da littafi zuwa kashi hudu ce innan lazina amanu hakika waɗanda suka yi imani a nan wasu malamai sun ce imani a nan an masa fassara guda hudu wasu ka ce hakika waɗanda duk suka yi imani kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi suka tsaya akan abin da annabawansu da littattafansu suke kai da haka kenan aya sai ta zama ba ma tana magana ba ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan fassara ta farko ko innal lazina amanu waɗanda suka yi imani a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin a gaba an ce amana billahi man amana billahi sai aka ce kamar nan jaddadawa ne kamar da Allah ce ya ayyuhal lazina amanu aminu wato waɗanda suka yi imanin aka sake kiransu su ƙara yin imani ko kuma aka yi fassara ta uku cewa innal lazina amanu wanda suka yi imani da fatan baki wato sai ya zama kenan ana magana ne da munafukan da suka bayyana imani da bakinsu amma ba su yi imani a zuciyarsu ba sai ya zama kira na biyu a man amana billahi ana kiransu da su zo su yi cikakken imani ko kuma inan lazina amanu ana nufin duk waɗanda suka yi imani a lokacin annabi alaihi salatu wassalam kafin a aiko shi irin su zaidu bin amr bin naufal wanda ko nufail wanda yana cikin waɗanda suka tsaya akan milla annabi ibrahim ba su canza ba ba su bi abubuwan da amur bin luhai al-khuzai ya kawo na bautar gumaka cikin larabawa ba to su ake kira cewa su zo su yi imani da annabi alaihi salatu wassalam ma'ana dai wannan kungiya ta farko za a iya shigar da abubuwa guda hudu ciki wallazina hadu in an ce hadu yahudawa an ce an kira su hadu saboda suke cewa inna hudina ilaika in suka yi laifi su ce mun tuba zuwa gare ka ko kuma hadu daga yahud yahud ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi yaqo wanda ake kira yahuza to shine suke cewa yahud to kenan ana jingina su zuwa ga ƴaƴan annabi yaqub wannan sara nasara an ce ko an ciro shi daga ma'ana biyu ko dai daga wata alkarya ce da aka ce annabi isa ya sauka a garin sai ya zama mabiyansa sun yi imani da shi sai ake jingina shi zuwa ga wannan alkarya ta nasara ko kuma da suka ce man ansari ilallah qalu nahnu ansarullah sai ya zama daga wannan aka ciro ɗayan biyu wasabi'ina sabi'ina an kawo mata ma'ana guda uku duk wanda ya fita daga addininsa ya koma wani addini ana kiransa sabi'i kamar yadda za ka ga lokacin sahabban annabi alaihi salatu da suka bar addinin gargajiya suka koma addinin musulunci sai waɗannan mutane muka suke kiransa saba'a sai a ce ya karkace ko ya fita daga addininsa hukuma ta suka ce sabi'a waɗanda suke kan fiɗira ba su yi kowane addini ba wato sun tsaya kan fiɗira ba su shiga musulunci ba kuma ba su shiga wani addini na gargajiya ba suna nan kawai akan fidirar da Allah ya halicce su ko kuma aka ce a sabi'awa wata mutane ne da suke bauta mala'iku to kowace fassara ka ɗauka a cikin ukun nan dai kaga dai ba a tabbatar da cewa suna da cikakken imani da za su iya sha da shi ranar alkiyama ba to sai Allah ya kira waɗannan ɓangarori guda hudu allazina amanu wallazina hadu wan nasara wasabi'ina dukansu sai Allah ce man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan duk wanda ya abu ukun nan to shine zai sha a gaban Allah rana alkiyama ya yi imani da Allah ya yadda bayan an mutu za a tashi za a yi hisabi za a sa sikeli za a sa siraɗi akwai wuta akwai aljanna wa amila salihan kuma ya aiki na kwarai wato ya aiki da musulunci to sai Allah ya ce falahum ajarhum inda rabbihim ladansu ya tabbata inda rabbihim wannan an cire wa mutum tsoro tunda Allah zai ba da ladan kaga ba firgici sai Allah ce la khawfun alaihim wa lahum zanuna ba tsoro a gare su mu je wata hikima ta Allah sai ya ce khawfun alaihim sai kuma ya ce yahzanun wannan na farko aka kashi da jimla ismiya na biyu aka kashi da jimla fi'iliya to za mu saurari abin nan daga malamai akan ma'anonin waɗannan wato rabin shafi na wannan kisa da Allah ya bamu ta banu Isra'ila dangane ga laifi da suka wa Allah guda biyu laifi na farko kin karɓar littafi har sai da aka ɗaga dutse yana bin su abu a ka sannan kuma na biyu waɗanda suka yi su a ranar asabar da kuma irin narkon da allah ya musu na azaba sannan kuma da yadda allah ya bar wannan ya zama jan kunne ga sauran al'umma waɗanda za su dinga taka addinin allah ko suna keta dokokin allah ko suna ƙaryata manzannin allah hmm. za mu fara da dr abdulkadir ismail bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala ah, <clears throat> kamar yadda muka ji fassara kuma da bayani waɗannan ayoyin ah, idan muka duba za mu ga cewa wato ubangiji subhanahu ta'ala yana cikin magana akan yahudawa in yana ta bayanin abubuwan da suka yi da nemominsu kwazam sai muka ji ubangiji subhanahu ta'ala ya ce mana innal ladina amanu gika waɗanda suka yi imani da waɗanda yahudawa da nasara da sabi'awa sai ubangiji ya faɗi wannan yawan sa'adi yana faɗa yana cewa da yake ubangiji subhanahu wata ya koro bayani akan waɗannan yahudawa yahuda yahuda to yawan barnarsu da yawan lalacewarsu da yawan munanan ayyukansu sai ya sanya watakila da yawa mutane za su yi zaton cewa to ai duk gaba ɗaya yahudawa halakakku ne sai ya ce sai ubangiji wata ala su yi mana togaciya maimakon ya togace yahudawa kadai a irin tsari na koyarwar alkur'ani sai hada raguwar tsawa'if ma da waɗanda ma ya zamanto ba ambace su ba in sun yi irin waɗancan to akwai togaci a cikinsu man amana duk wanda ya imani a cikinsu to ba zai shiga cikin waɗancan lalatattun ba wanda suka zamanto taɓaɓɓu waɗanda suka zamanto hasararru to wannan abu ne sosai da ya kamata mu kula kuma kamar koya mana ake idan za mu yi hukunci ko za mu faɗa abu kada ya to mu game da mai kyau da mara kyau gaba daya mu to mu yukanci shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana gargadi da kashedi kan cewa man qala halakan nasu an ce duk gaba daya mutane ai ko ne an halaka kamar yadda misali a wannan zamanin zamanin gaji ai mutane an lalace mutane gaba ɗaya ba amana ai kaza da kaza fa huwa ahlakum saboda haka manzo Allah ya ce shi wanda yake faɗar wannan shi yafi kowa halaka ko kuma shi ne jefa su cikin halakar saboda haka duk waɗannan abubuwan sai mutum ya zamanto in zai yi fadilu ya togaci ya togaci abu na biyu shine eh, da muka duba muka cewa innal ladina amanu wanda suka yi imani waɗannan dukkan su jinsin su yawanci daban yahudawa waɗansu jinsi ne sabi'awa ana cewa waɗansu kaldaniyawa ne ko kuma misali in majusawa ne kamar yadda waɗansu ka fasara ibn ashur da waɗansu su za ga cewa jinsi ne daban ƙabilu ne daban-daban eh, aƙidu ne daban-daban amma sai ya zamanto sai su yi imani saboda haka ce aka ce ittihadul asli idan ya zamanto asalin ya zamanto an samu haduwa imani da Allah to wannan da jinsi da launi da kabila da wani abu ba shi da tasiri saboda haka musulunci ya zo ne kamar ya zamanto ya haɗe mu gaba ɗaya mu kalli asalin aƙidar ba mu kalli asalin jinsin kowa kamar yadda yahudawa za ce na nahnu abna'ullahi uku kamar su waɗansu na daban ne kamar ka ce ubangiji akwai jini a tare da shi ya ɗebo jinin ya sa musu wanda kuma ba haka bane asali abin da ya fi kowanne muhimmanci shi ne asali sannan cikin dai ayar ubangiji subhanahu ala ya rufe mana da ayar yake cewa falahum ajruhum man amana billahi wal suka ce al iman imani yana da alaka da aman aminci to kuma idan ya zamanto amincin nan da mutum ya samu amanun min alhaƙi ne daga shi Allah to ai ko in dai amana ce daga Allah subhanahu wataala to shine kowa cancantar cewa ba shi la khawfun alaihi wala hum yahzan shi yasa wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga mana wani hadisi yace wanda ya sallar asuba yana cikin fi zimmatillah saboda ya shiga cikin amanar Allah to kuma wanda ya shiga cikin zimmar Allah wanda ya kuskura ya taba shi to da Allah yake saboda haka waɗannan gaba ɗaya da bana subhanahu ta'ala ya bayyana mana abubuwa ne da mu ake koya mana mu yi ba a matsayin labari ba abubuwa ne mu yi mu koyi da waɗannan abubuwan mu ajiye jinsi a gefe mu rike asali wanda shine imani ya zamanto mu nemi aminci daga wajen Allah zai zamanto la khawfun alaina wala wala hasan a cikin waɗannan abubuwan alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manwala ah, duk da ah, wajen malamai na fanni na ulumul qur'an <clears throat> suna cewa magana akan alakar aya da aya ko sura da sura yadi ne shi yasa lokacin da imamu shaukani yake kushe ilmin munasabat eh, a ciki haka duba da irin cewar kowa allah zai iya masa buɗi ya faɗi wani abin ah, dakta ka ɗan yi ishara zuwa ga dangantaka tsakanin waɗannan ayoyin guda biyu wasu malaman ilmin munasaba suna cewa ayoyin da muka karanta aya ta 61 in ka kalle su zimnan za ga suna magana ne akan hatsarin yin wasa da nassi da kuma hatsarin yin wasa da ayoyi ko kuma wani hukunci na ubangiji wanda yahudawa suka yi ta yi ya jawo allah ya fushi da su ya tsane su sannan a cikin dai wannan ayar za ga an nuna mana irin ah, matsalar da saba ubangiji take jawo mutum ko dai ta ja masa shi kan kansa shi kadai wataƙila ma idan ya jajja wasu a irin wannan abin ko da bisa rashin sani suke bin sa to sai ka ga abin zai taɓa su suma to tun da aka yi wannan bayanin to sai kuma aka zo ana magana akan maganar imani aka ware wasu mutane waɗanda ike su ba za su shiga cikin wancan ba saboda sun girmama dokokin ubangiji sun kuma girmama watan umarnin allah umarnin allah da i shine ai imani da shi ai kuma imani da manzanninsa sannan a tsare dokokinsa wannan ayar innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun eh, salman al-farisi sahabi ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka duba tarihinsa za mu ga irin wahalar da isha da kuma hannu iri-iri da ya fada ya fada hannun malaman yahudawa amma na wancan lokacin masu taka tsantsan wanda suke kan yahudancin na daidai sannan ya fada hannun kirista duk wanda izo ya zauna da shi tsawon lokaci ya karantar da shi abin da zai karantar da shi yakan yi masa wasiya zuwa ga wani hmm. ah, har allah ya kawo shi madina saboda an gaya masa sufofi na annabi sallama da kuma inda ake tsammanin zai bayyana ya zo kuma kaga ya zo a matsayin bawa nema hmm. wanda sai ya sakamakon zuwan annabi sallama bayan ya zo madina kuma ya yi imani sannan aka yi masa karo karen da isa mu yanci aka yanta shi to an ce ya yi wa annabi tambaya hmm. bayan ya bashi labarin mutanen da ya haɗu da su da irin ibadarsu da nagartarsu da kirkinsu yawa annabi tambaya ce ya rasu la waɗannan mutanen gashi kafin zuwanka ne kuma ga addinan da suke bi me matsayinsu to sahihiyar ruwaya ta sababin saukar wannan ayar abinda ta nuna cewar annabi bai ce komai ba sai da ya jira aka saukar da wannan ayar amma akwai wasu ruwayin wanda eh, ku malaman hadisi an ce suna da rauni shi sa ba a kawo su ko kuma ba a kafa dalili da su akan cewar annabi ya ce duk yan wuta ne to sai aka ce sahihiyar ruwaya bata nuna cewa annabi ya ce wani abu ba ya jira sai da aka saukar da wannan ayar ita wannan ayar saukar ta ita ce ta wanke damuwar da shi salman farisi yake game da ita waɗancan mutanen sun bi allah mutanen kirki sannan kuma a ce sun tashi a tutar babu kuma sannan babu wani annabin da izo su sun bi annabin da eh, ya zo musu ne ko kuma suka san labarinsa mm, mm. shi ne sai allah ya ce inna na amanu mm. duk wanda suka yi imani wannan suka ce tun da anan aka ce innal ladina amanu wala Allah ana nufin wannan al'umman ne ta annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga maganar imanin su ana magana ne akan al'imanu ta hakikan watan sun gamsu saboda ƙarshen ayin da aka ce man amana sannan sai aka kawo maganar yahuda ko ma wani addini suke yi na yahudancin in dai irin wanda annabi musan ya zo da shi ne sun tsira haka na nasara a lokacin su ma sun tsira haka na sabi'awa da wannan ita ta sa ma wasu ke ganin sabi'awa dinnan idan ka ce suna bin wani addini ne na daban to ta za su samu maganar tsira tunda inna dina inda Allahi al-islam bayan zuwan musulunci kafin zuwan musulunci kuma addinin da Allah ya turo da shi ta hanyar wani annabi shine karɓaɓɓen addini a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ina ganin akwai Eh, za mu tafi hutun rabin lokaci ya so mun dawo sai mu sake eh, kallon aya innahu alqur'anu haythul mu'jizat